komai wanda ya halicce mu ya kuma sanya mu mu dinga tanadin abin da za mu samu wanda za mu tanada gobe allah maɗaukin sarki yana cewa ya yi na amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma ƙaddamar ligadin ya ku wanda kai imani ku yi taka tsantsan ku ji tsoron allah kowace rai ta tsaya sosai ta ga mai ta tanadarwa ran gobe kiyama in Allah ya kai mu ku duba Allah ya kira ma ligadin gobe wani anan ya shekara hamsin wani ya shekara arba'in wani ya shekara sittin wani ya wuce haka wani yana ƙasa da haka amma Allah ya kira tashin kiyama gobe domin za ta zo saboda haka kaman gobe ne taro an yi an gama yadda ka san za ka mutu haka za a tada kai don dukkanmu nan ba wanda yake kukwantan cewa zai mutu sannan ko ba wanda yake kukwantan za a tada shi to ran tashin kiyama haka za ta zo to me ka tanadarwa wannan ranan kula Allah ya sake garfafawa inna Allah khabirun bima ta'malun subhanallah Allah zai ba mu labarin abin da muke aikatawa sawa'un ka aikata shi a ɓoye ko a bayyane cikin dare ko cikin rana a cikin duhu ko a cikin haske a kowane yanayi ka aikata Allah maɗaukin sarki zai baka labarin abin da ka yi afala tastahi shin ba za ka ji kunyar Allah ba ya bayin Allah Allah ya ce zai jarrabe mu ya halice mu ne don jarrabawa don haka ya ce zai jarrabe mu da abubuwa daban-daban a wannan aya ta cikin suratul baqara Allah yana cewa wala nabluwannakum wallahi tabbas za mu jarrabe ku bishai'in min alkhawfi dan wani abu dan kankani na tsoro a gaya mun a cikin mu nan wane ne ba cikin firgici bai cikin tsoro a wannan zamanin da muke ciki daga abu daga Kaduna yanzu za mu taho zuwa nan Abuja Allah kawai san irin yadda cikin mutum yake kaduwa idan ka kuru akan hanya me zai faru me zai tsoro da firgici haka nan tsakanin kaduna zuwa zaria tsakanin nan zuwa nasarawa duk hanyoyinmu a ciki suke da tsoro allah ya jarrabe mu da wani abu ɗan kaɗan na tsoro kana cikin gidanka da kaji wani abu ya kaɗa ganye ya kaɗa kwanan ka ka to ko an zo ne ko dai barayi ko barayin mutane ta ko ina muna cikin tsoro allah ya ce to zai jarrabe mu da kaɗan daga ciki wal khawf eh, da kuma yunwa ba ma cikin yunwa muna jin tsoro na yunwa duk abin da ake ciki yanzu halin da muke ciki kenan yanzu ruwa ya faɗi damuna ta faɗi amma manoma ba su su je noma ba musamman mun ce manoma dama mutanen ƙauye su suke noma mutumin abuja zai je noma a ina zai noma amma mutanen ƙauye su suke noma to mafiya yawan wuraren da muke samun arzikin an hana su noman kenan akwai tsoron yunwa akwai tsoron nan gaba abincin da muke da shi idan ya kare to za a shiga bala'i wa ƙasin minal amwal sannan kuma akwai ta waya ta dukiya bala'i zai iya faɗo wa mutum bala'i daga sama wanda ake cewa aya daga cikin ayoyin ubangiji kauniya wuta za ta iya zuwa ta ƙone shagon mutum ko ta ƙone masa dukiya za a iya ambaliyar ruwa ya zo ya karar maka da abu ya nitsar maka da dukiyarka ta tafi wannan duka na kasin minal amwal hanyoyi da dama sannan wani zai iya zuwa ya sa maka bala'i yanzu kamar masu barayi da suke tare mutane su karɓi miliyoyin kuɗi ba na kasin minal amwal ba ne wani lokaci idan sun caka kuɗi haka shin waɗannan mutanen aljanu ne ko ko mutane ne domin za su faɗi kuɗin da kai tun da kake a duniya baka taɓa sauwara wannan kuɗin a cikin rayuwarka ba inda za a haɗa dukiya ka gaba ɗaya ba su iya haɗa wannan kuɗin ba sai su kawo mutum ɗin su ce a kawo miliyan ɗari to kaga wannan akwai bala'i duk dangi za su haɗa su kawo a kawo don a tserar da kai wannan naƙasun minal amwal wal anfus kullum kashe-kashe yau za ka ji an ji an kashe mutum hamsin a wuri kaza gobe za ka ji mota kaza ta faɗi mutum hamsin sittin sun mutu jibi za ka ji cewa kabila kaza da kabila kaza sun yi yaƙi sun yi faɗa an kashe mutane kaza shi nan abubuwa da yawan da yake kullun hanyoyin mutuwa ga nan da yawa allah maɗaukin sarki ya ce duka jarraba ce daga allah wa samarat haka nan kuma allah zai jarrabe ku da 'ya'yan itace samarat zai iya zama 'ya'yan itace da dukkan abubuwan da muke amfani da su na ci zai iya zama kuma fa'idojin da kake samu idan ɗan kasuwa ya yi kasuwanci me yake nema yana neman samara na wannan kasuwancin me ribar da ya samu sai allah ya hallakar da wannan dukiyar kaga bai samu riba ba bai samu uwar kuɗin ba ma'aikacin gwamnati in yana aiki yana so a ɗaga girman shi a ɗaga darajar shi shi ma shine sakamakon aikin da ya samu abin da yake so kenan to sai a zo a ya shekara da shekaru a kira gari darajar tashi wannan jarrabawa ce hakanan idan mutum ya aure yana son samara fa'ida na wannan auren me fa'idan aure shine ka samu kwanciyar hankali da nutsuwa ka sami 'ya'ya na gari sai zama matar da ka aura ta zama maka masifa da alaƙaƙai kaga ba ka samu matsala a cikin fa'ida da ka auri a dan wannan ko kuma ya zama ba ta aihuwa ko kuma kai baka aihuwa wannan duka jarrabawa ce daga Allah maɗaukin sarki kamar yadda Allah maɗaukin sarki ya bayyana mana a hasiban nasu an yi turaku an ya kulu amanna wa hum la yutanun shin mutane za su bari kawai ba su ba haɗaɗa su ce kawai sun yi imani ba a jarrabe su ba ai dole sai an jarrabe ku Allah maɗaukin sarki ya bayyana mana cewa wala qad fatanna alladhina min qablin haqiqa mun jarrabu wanda suka zo kafin ku tun daga kan annabawa mutanen kirki kowa an jarraba shi saboda haka kai ma za a jarrabe ka Allah maɗaukin sarki yana ce mana tabarakal ladhi biyar almulku alladhi khalaqa mauta, wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsan amala mutuwa da rayuwa duka wannan jarrabawa ne saboda haka baccinka da tashinka motsinka da shiru ɗinka duka jarrabawa ne kuma komai kai sai Allah ya rubuta sai kuma an tambaye ka kai ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun ati. ya ƴan uwa masu albarka lallai muna cikin jarabawa kuma wannan jarabawa da muke ciki Allah maɗaukin sarki ya san da shi yana so ya fayyace tsakanin zare da abawa ya fayyace wane ne mumini na gaskiya wane ne mumini na ƙarya wane ne da baki kawai yake cewa ya yi imani idan mutum ya yi haƙuri Allah ya faɗa mana in ka yi haƙuri wa bashir sabirin ana bishara ga wanda suka yi haƙuri haƙuri shine maganin komai idan ka yi haƙuri to allah maɗaukin sarki zai baka lada lada mai ɗimbin yawa ladan da ba shi da iyaka kamar yadda allah maɗaukin sarki ya bayyana mana allazina iza asabathum musiba qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wanda duk masiba ta same shi sai ya koma yayi istirja'i yace mu ga Allah muke kuma ga Allah za mu koma na'am kai bawa ne na Allah abin da ka mallaka ko fa na Allah ne barin ba ku misali wanda zai zama cewa kowa zai san cewa abin da Allah yake mana ba shi da wani abu duk abin da ya yi da mu daidai ne kana da gonan kaji ko kana da akurkin kaji kajinka sun kai guda ɗari a ciki wannan kajin naka ka tanade su ne kawai don ka ci sai ranar ka ce wa yara ku kamo kaji guda biyar na yi baki ku yanka don allah za ka ji kayi laifi a zuciyarka kayanka kajin nan suna da rai an feɗe su an soye su kun cinye su baka ji komai ba saboda mai saboda kai ka mallaki kajin kai ka halicci kajin ba kai ka halitta ba to ya wanda ya halicce ka kuma in yi abin da yake so sai ranka ya ɓaci ya yi abin da yake so da kai sai kuma ranka ya ɓaci duk abin da Allah ya so shi zai yi da bawansa amma da yake Allah adali ne sai ya ce zai jarraba ka idan ka yi haƙuri zai baka lada ladan da babu iyaka idan kuma ka ƙi yin haƙuri to ka yi hasaran wancan ladan don haka ba ka da ladan kuma kana da laifi kuma ka yi hasara ga hasaran da ka yi na dukiyan ko na ran ko na wani abu ga hasaran rashin haƙuri da ka yi baka samu wannan lada ba amma idan mutum ya yi haƙuri ya tabbatar cewa Allah zai bashi lada sai ya ga masibar ta ta zama mai karama ce masibar da ta same shi karama ce na'am babu shakka Allah maɗaukin sarki ya mana tasliya ya lalashe mu ya gaya mana cewa ga abin da zai tanada mana idan mun yi haƙuri ula'ika alaihim salawatun min rabbihim wa'anda suke haƙurin nan suna da wani yabo na musamman da Allah zai musu da rahama da Allah zai ba su da falala na'am innama yuwaffa sabiruna ajrahum bighairi hisab in za a ba masu haƙuri ladansu, kawai kan fitowa ake yi ba a lissafawa mutum uku ladansu ba shi da iyaka duk wanda ya ce maka ga ladan ya san ladan mutum uku da suka samu wannan ƙarya yake yi ba zai yi ba daga ciki akwai mai haƙuri mahaƙurci Allah zai ba shi lada ba iyaka haka nan mai azumi duk wanda ya azumi ladan shi ba da iyaka ba wanda zai isa ya yanke ladan azumi a li wa ana aji zubihi haka Allah ya ce cikin hadisul kudisi azumi nawa ne ni ne zan ba da lada a kan shi yan uwa masu albarka lallai wannan abubuwa ne masu mutkar mahimmanci da ya kamata mu lura da su Allah maɗaukin sarki ya yi alkawari ga wannan nana imam muslim ya rawaito daga ummu salma nana ummu salma tana cewa manzon allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ma min muslim tusibuhu musiba fa yaqulu ma amara allah bihi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un allahumma ajirni fi musibati wa akhlifni khairan mimma minha illa akhlafa allah lahu khairan duk mutumin da masiba ta wado ko da wuta ce aka ɗauke kamar yadda manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yana rike da wuta sai ta mutu fitila sai ta mutu a ci balbal sai manzan Allah ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sai sahabbai suka ce ya rasulullahi menene yace fitilan nan ta mutu ce ah, to fitilan ma yace ah, ai masifa ce ma'ana duk abin da ya same ka komai kankantan shi to ka koma ga Allah madaukin sarki Allah madaukin sarki duk mutumin da ya faɗi wannan to Allah zai maye mishi gurbi kana fita sai kaga an sace maka takalminka alhamdulillah watakila nan wazi ya ratsa ku ba ba a satan takalmi ko ba a satan takalmi saboda haka idan ka fita kaga inda ka aje takalmi kaga wurin wayan karka ce kai Allah tsine wa wannan ya dauke min takalmi a a farkon abin da ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allahumma ajirni fi musibati wa khalifni khairin minha ka faɗi wannan to ka bar wa Allah ka ga ikon Allah Ka ga abin da Allah zai maka kuma amma ka fita kai ta zage-zage wataƙila ka ce Allah ya tsine masa albarka wanda ya ɗauka saboda Allah takalmin ka nawa ne har za ka tsine wa mutum a kan shi nawa ne kuɗin takalmin ka ce Allah ya tsine wa mutum saboda takalmi ka san ma'anan Allah ya tsine wa mutum ma'ana Allah ya sa mutum a cikin wuta Dan ya ɗauki ka na dubu goma ishirin talatin arba'in ɗari akwai takalmin dubu ɗari aiko akwai a taka kuma shirme watakila don ban da kuɗi ne amma takalmin dubu ɗari ƙafa nawa za ka wa mutane da shi yan uwa masu albarka lalle allah ya gaya mana wannan jarabawan da muke ciki to mu koma mu koma gare shi mu haƙuri mu jure mu dunkule mu addu'a sannan mu gyara tsakaninmu da ubangijinmu sai Allah ya gyara tsakaninmu da mutane amma dukkan masifa da Allah ya ambata a nan ba wacce ba ta nan a cikin Najeriya dukkan masifan da Allah ya ambata a nan da wanda bai ambata ba ma Allah ya sanya muna cikinta arewacin Najeriya mun zama la haula wala quwwata illa billah tattalin arzikinmu ya ruguje ba ma noma ba ma kiwo abinda muka dogara da shi kenan noma da kiwo da kasuwanci yau ƙauyuka ba dama su ci kasuwa idan ƙananan 'yan kasuwa ba sa zuwa cin kasuwa to kuma na birnin kun gama yawo tun da muka taso daga kaduna har zuwa abuja ban ga mota kwaya ɗaya da shanu a cikinta suna tafiya ko tumaki ko wani abu ba wanda inda da ne ka dinga wucewa ka dinga ganin motoci kenan to shanun za su ƙare noman da kuke an hana masu noma noma su ma masu kiwon an hana su kiwon ku masu kawo zuwanci dama tsakanin noma ne da kiwo ake zuwa ake sayarwa a amfani to kuma babu kaga tattalin arziki ya ruguza ya rage mai ilimi dama ba mu da shi an zo har makarantu mai yanzu kowane mai makaranta yanzu yana tsoro za a zo har gida a zuwa kwashe masa yaran da suke karatu so yanzu an firgitar da mu ba karatu za mu zama jahilai za mu ƙara zama jahilai tan tagarya kenan sannan an samu muna kashe alƙatilu wal maqtulu finnar domin wanda yake kisa bai san misa yake kisa ba wanda ake kashe shi bai san misa ake kashe shi ba misa aka kashe shi bai sani ba kowa yana neman dan uwan shi kashe wannan shi ma masifa ce to muna cikinta sannan idan siyasa ta zo dama an sa muku tsoro da yunwa da jahilci ga, ga, shi ba ku da karatu sannan kuma kanku ba a haɗa ba kuna fama da yaki ku gaya min yadda za ku ku ci zaɓen ku yaushe ma za ku damu da zaɓen so wannan shine abin da ake so mu zama a arewacin najeriya dole iyayen arewacin najeriya su faɗaka su farka daga baccin da suke ciki su gane cewa in abin ya zo fa maganan kana da dukiya kana da to ka tashi ka tashi ka koma ingila din kana da gida a dubai ka tafi dubai din ebi bi zuriyan ka gani in zaka iya dole sai ta shafe ka ta wani bangare ko ta wani bangare to me zai hana yanzu a gyara tun abubuwan bai lalace ba yan uwa masu albarka ba za mu iya gyara ba sai mun yi hakuri sai mun yi tunani sai mun so juna sai mun haɗa kawunan mu sai mun yadda mun bar huzuzun nafs ina son abu a kaina amma na fi son al'ummata da abin da zai same ni na alkhairi so idan mun yi wannan to za mu iya gyara nan da nan Allah zai gyara mana abubuwan da suka lalace da ƙarshe Allah maɗaukin sarki ya umarce ku da abu wanda shi ya fara da kanshi inna allaha amarakum bi shay'in fa bada bi nafsihi fa qala inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima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 وعن سائر الصحابة الأكرمين اللهم إنا نسألك العفو والمغفرة والثواب لمن بنى هذا المسجد ولكل من عمل فيه خيرا وإحسانا وعلم ودرس اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرهوما واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تدع فينا ولا بيننا ولا معنا شقيا ولا مهروما اللهم في دولة نيجيريا من الفتن اللهم في دولة نيجيريا من الفتن ما ظهر منها وما بطن وأدم عليها الصحة والأمان والأمان يا رب العالمين وسائر بلدان المسلمين يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا مريدا إلا شفيته ولا مظلوما إلا نصرته ولا ظالما إلا مناته ولا ضالا إلا هديته ولا جاهلا إلا علمته ولا حاجة من هوائج الدنيا هي لك رضا ولنا فيها سلام إلا قضيتها يا الرحمن الراحمين يا رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله واقيموا الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون